من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa-Musulmi مسلمين muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci. gaisuwa mai tsalki kuma gaisuwa mai daɗi ko mai albarka wato "asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau talata shidda ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu salam bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ina kuma roƙon allah ya karɓi mu. sallolinmu da sauran bukatunmu sa'annan ya biya muna dukkanin bukatocinmu har yau dai muna cikin bayani akan ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ɗaya ne daga cikin khalifofi khalifofi shiryayyu wato Usman bin Affan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda annan kuma ga shi yau muna da wani babban bako wanda zan yi bayani a ƙarshen karatu insha Allahu ta'ala to kamar yadda muka ji bayani Usman yana cikin waɗanda suka taimaki addinin Allah taimako mai girma wanda duk wani abu da za ka yi ma addini yau ba za ka iya cimma Usmanu ba Usmanu ya taimaki addinin Allah da dukiya ya ba da rayuwa ta ya ba da duk abin da Allah yake so a bayar har aljanna ta waje ga Usmanu wanda na daga cikin falaloli da kuma girman usmanu wanda muka tuki kan shi jiya shine irin matsayin da ya samu lokacin sulhun hudaibiya a lokacin wannan sulhu in kowa hannun shi ya saye mu manzon Allah mu bayi'a abubakar ya dora hannun shi ya yi mu bayi'a a matsayin shi. umar shi ma ya yi ali shi ma ya yi abdurrahman ya yi zubairu ya yi ɓalha ya yi duk mai yin mubaya'a ya ɗora hannun shi ya yi to shi usmanu ba da nashi hannu ya yi mubaya'a ba domin kuma zo Allah ya ɗora hannun shi ya ce ha zali wa ha zali usman hannun manzon Allah shi ne hannun usman na haula na quwwata illa billah wallahi wannan darajar ta fi a baka wannan darajar ya fi a baka duniya da abin da ke cikinta domin ko akaifar manzon Allah ta fi duniya da abin da ke cikin duniyar to manzon Allah ya ɗora hannun shi ya ce wa haza li Usman sai ga wahayi ya sauka yadullahi fauka aidihim tare da cewa duk wanda ya halarci wannan sulhun ya yi wannan mubaya'ar ɗan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laye da kullun nara man baya a tahta shajara bai shiga wuta duk wanda ya yi wannan mubaya'ar da aka yi ƙarƙashin itaciya wani hadisi ma manzo Allah ya ce ɗan aljanna ne wanda duk ya yi a ƙarƙashin itaciya wanda wannan aljannar Allah madaukakin sarki ya tabbata da ita a cikin alƙur'ani yana a suratul fatih aya ta hudu Allah madaukakin sarki yana cewa huwal ladzi anzala sakinata fi qulubi fi qulubil mu'minin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض Waɗana ruwa muhallin man Hakima. Allah maɗaukaken sarki yake huwa la zi anzala saki na tafi ƙulubin muminin. Allah shi wannan da ya saukar da natsuwa a cikin zukatan muminai. Wadda wannan natsuwar a a Aya ta gaba can gaba, Allah yayi bayanin wannan sakina na lokacin da za a yi wannan mubaya'ar wata irin natsuwa da tsoron Allah da son Allah da son manzon Allah Allah ya cika a cikin zukatan sahabbai a lokacin kuma suna su dubu da ɗari hudu suna su dubu da ɗari hudu Allah ya shayar da su tsananin ƙaunar manzon Allah tare da cewa dama can su masu ƙaunar manzon Allah ne ɗayansu in za a kashe shi ma ba tunanin yake ya iyalin shi ba wallahi ko mutuwa zai yi ga mala'ikin mutuwa gaban shi tunanin yake ina ma mala'ikin nan ya bani dama in je in gaisa da annabi domin ku ya faru ga zaidu bin dafina wanda aka kamo shi a garin makka aka zo za a kashe shi aka ɗaure shi ga wani iski aka ce yanzu kashe shi za a yi amma yana da wani abu da yake so a ba shi dama ya aikata ya na'am yana da bukata menene yake da bukata sai ya daga hannun shi sama yana assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rasulallah wallahi shi bukata ta yi ya yi sallama ga annabi annabi ya karba da shi ba wai bukata ta ya ba da wani saƙo ga iyali ne ba ba wai bukata ta yi ya sake ganin 'ya'yan shi ko ya ga mahaifiyar ko ya ga mahaifin shi ba bukata ta yi ma annabi sallama ya ce ya Allah ka isar da wannan sallamar tawa zuwa ga annabi nan take ko Allah madaukakin sarki ya karbi addu'a shi annabi na garin madina yana zaune cikin sahabbai sai aka ga annabi ya daga kai sama yana wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya zaidu bin dafina annabi yana karba mishi sallama ya yi ma annabi sallama maka amma kuma annabi na madina yana ba shi amsa jibi nisan da ke tsakanin makka da madina don haka sahabbai suka yi mamaki annabi ya ce ai zaidu ne mutanen makka na can sun ɗan shi za su kashe shi Shina ya yi sallama zuwa gare ni Allah ya isan mini da wannan sallaman na karɓa mishi wannan karba sallaman ya fi sanyi a cikin zuciyar zainjubin dafi dafina bisa ga ƙanƙara mafi sanyin ƙanƙara ya fi so annabi ya karba mishi wannan sallamar bisa ga abashi komai na duniya wallahi haka sahaba annabi muhammad suke to Allah ya jefa wata irin natsuwa fi kulubil mu'minin a cikin zukatan mu'minai liyas dadu imanan ma'a imanihim domin su ƙara imani daɗi bisa ga imaninsu dama su masu imani ne to imanin ya daɗa ƙaruwa kuma haka aka yi imanin ya daɗa ƙaruwa suka yi manzon Allah mu baya'a cewa in yaƙi za a je ba su riƙe da makami ba su riƙe da komi da hannuwansu za su yaƙi su kuma kafare suna riƙe da kebau da takubba sun yi imani da cewa za su ba da kariya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa walillahi junudu samawati wal ard rundunonin sammai da rundunar ƙasa duka na allah ne wa kana aliman hakima Allah maɗaukacin sarki yace yayi haka ne liyu da qilal mu'minina wal mu'minati ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري ويكفر عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما Allah madaukakin sarki yayi wannan ni'imar ce ga waɗannan sahabban waɗanda suka yi ma manzon Allah mubaya'a a ƙarƙashin itaciya a wani ƙauye na hudaibiya kusa ga garin makka liyu da filan mu'mini na walmu'minat domin ya shigar da waɗannan muminan maza da kuma matansu jannatin aljannoni ta jirimin ta haƙi hal an har. waɗanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinsu ƙalidi na fiha kuma suna madawwama a ciki kaga Allah maɗaukacin sarki zai dawwamar da su cike aljanna ko ka ganin ga nassil qur'ani yan aljanna ne sa'annan ko da kaga sun aikata wani aiki na laifi su ba ma'asumai bane ba ma'asumai bane ko da kaga sun yi aiki na laifi wa yukaffira anhum sayyi'atihim Allah yake kuma domin ya karkare musu miyagun ayyukansu da sun aikata mummunan aiki da Allah ya sa an yi dalilin din wannan aikin su haka rayuwarsu take da haka ko da za su je kiyama ba abin da ya rage musu face kyakkyawa aiki la'anna alhasanati yuzhibna sayyi'at saboda kyawawa ayyuka dama suna gusar da miyagu to su ko kyawawan ayyukansu sun yi yawa amma wani guri na ga Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yubayi'unaka إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكف فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما Allah madaukakin sarki yake innal ladina yubayi'unaka lalle waɗannan da suke maka mubaya'a wanda duniya ta shaida waɗannan su ne su Abubakar As-Siddiq al-Akbar su Umar Al-Faruq su Ali ibn Abi Talib su talhatu ibn ubaidillah su zubairu bin al su abdurrahman bin au su abu ubaida bin jarra su sa'id bin zaid bin amr bin nufail da sauran manya-manyan sahabbai waɗanda suke halarci a wannan gure wanda su dubu da ɗari hudu ne su yi manzon Allah mu baya Allah ce inna ma yi bayi unallah ai kai ba kai suke ma mubaya'a ba ya kai annabi Muhammad Allah suke ma mubaya'a don haka manzo Allah ya dora hannu ne yace hazali ya daura hannu da yace wa hazali Usman tunda Usman ne na aike shi garin Makka ya je da sako na ya fada ma mutanen Makka don haka ne ne wakilin shi hannun manzon Allah mai albarka wanda ruwa suka rika ma a wannan lokacin ruwa ke kukkuga tsakankanin yatsun manzon Allah babu wani annabi daga cikin annabawa Allah da Allah ya ba iri wannan mu'jiza annabi Musa ma ai dutse aka ce ya buga ko wai jista tsa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajara fajarat min husnata asharata aina kad alima kullu unasin mashrabahum kaga shi annabi Musa da aka bashi mu'jiza cewa aka yi ya dauki sanda ya doki dutse yana bugun dutsen sai marmaro goma sha biyu suka bugowa daga cikin dutsen kuma dutsen kamar famfo yake idan kuna so ku sha ruwa za ku taba da hannunku daidai inda marmaro ke bugowa ga ido nan sai ku ga ruwa na bugowa in kun gama kuma sai ku taba wurin kuma sai ruwan su kuma to kaga shi annabi musa ga dutse aka fita mishi da ruwa to ai mun saba ganin ruwa na fita ga dutse ko fa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar cikin duwar ruwa akwai abinda mun ka saba gani ruwa na kokuga ga dutse to shi annabi a lokacin ana da kishirwa kuma ana son ayi alwala babu ruwa annabi sai ya ɗauki hannun shi mai albarka ya ɗora cikin akushi sai ga ruwa na buga cikin hannun annabi sai da mutum dubu da ɗari suka yi alwala da ruwan kuma ruwan ba su rage ba wannan hannun na manzo Allah mai albarka shine manzo Allah yake wa haza li Usman wannan hannun na Usman ne la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ya kai ta waɗanda suke aibanta waɗannan mutanen masu albarka ya kai can waɗanda suke aibanta waɗannan mutanen masu daraja don shi ne wallahi wasu daga cikin sahabban annabi idan sun zauna ga gari suka ji an zagi usmanu to kwashe kayansa suke su bar gari komai ribar da suke samu cikin garin duk yadda gari ya musu daɗi ba sa iya zama garin da ake zagin usmanu muna da hadisi wanda yake karfafa muna haka cewa wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwace kaya sun bar gani saboda zagin Usman bin Affan da suka ji ana yi a cikin gare imamu tabarani ya zo da wannan hadisi a mu'jam al-kabir hadisi na 2217 sanena a littafin al-isaba fi tamyiz sahaba juz'i na 4 shafi na 476 littafin al-hafiz ahmad bin ali ibn hajrin al-asqalani sannan yana cikin tarihu bagdad na imamu khatib juz'in farko shafi na 191 daga mugira bin shi'uba Allah ya ƙara mishi yadda mugira ce ta hawwala jariri ibn abdullahi wa hanzalatu wa adi ibn hatim min kufa ila irkisiya yace waɗannan sahabban guda uku jariri bin abdullahi al da hanzala zasilul mala'ika da kuma adi ibn hatim yace sun kwashe kayansu sun bar garin kufa wanda yake cikin iraki sun kuma garin kirkisiya wa ƙalu suka ce la nuqimu bi baladin yushtamu fihi usman suka ce wallahi ba mu zama cikin gari wanda ake zage usman ba mu zama cikin gari garin da ake zagin usman don haka ma abdullahi da abbas yake ma wani ɗalibinki wasiki ya ce ya maimun ya ce ya kai maimun ɗan mihran ya ce lata subbu salafa kada ka taɓa sakewa ka zamo kana zagin magabatanka kada ka zamo cikin masu zagin magabata wadda kulil jannata bi salamin kai ku in ka riƙe haka tabbas za ka shiga aljanna cikin aminci gobe kiyama za a bude maka kofar aljanna ka shiga inda ka zamo baka zagin magabata domin kuma su zagin magabata mun yi ta baku isoshinsu babu wanda ya taba zagin magabata ya ci riba duk wanda yake zagin magabata bai ci riba ibnu hajjirin alhaitam ya ba mu kisar wani mai zagin abubakar da umar wanda wani bawan Allah mabaraci ya zo yana bara a cikin garin madina lokacin wannan bangaren na da sun yi ƙarfi sai ce ku bani ina masoya abubakar da umar su bani don Allah sai wani tsoho daga cikin masu zagin abubakar da umar ya ce o oh, ku dubi wannan tsohon ya rena hankalin mutane yanzu shi yana dubin mu ɗauki dukiya mu ba shi mu masoyan abubakar ne sai ce amma bari zan karantar da shi darasi sai ce mu je gida in baka sadaka mabaraci ya ji an ce sadaka kun ga zai fi ko sai ya bi shi su bi wannan kwararo su shiga wannan zuba su fita nan su fita can su fita can su shiga nan ya ce har suka kai wani gida ya ce shigo yana shigowa sai sa wasu ƙarfi suka kama shi suka bankare shi suka kayar da shi yake sai ya fitar da wata yuka sa ya yanke harshen shi harshe na jini ya miƙa mishi ya samu cikin aljihu ya ce gobe ka sake yabon abubakar da umar da wannan harshen ya sai ya sake ni ya na fito baki na jini yake ban zarce ko ina ba sai masjidun nabi sallallahu alaihi wa sallam Yace sai masallaci annabi yace ina shiga jini ya buge ni sai na fadi sai bacci ya dauke ni nan yace can cikin bacci sai na mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana tare da Abubakar yana tare da Umar sai manzon Allah ce ma Abubakar wannan fa mutumin an yanke harshen shi ne saboda yabonku da yake yi ya ce don haka abubakar an shi harshen shi mai sannu shi ya an shi harshe ya mayar mai ya ce cikin bacci haka sai ya firge tashi yana miƙewa ko da ya duba haka ina harshe suke aljihu ba harshe ko da ya lalaba harshen ya koma daidai fiye da yadda yake canda yace sai na miƙe na ce ni ko wallahi ba zan daina faɗin abubakar da umar ba don haka ya miƙe yace sai na koma na ci gaba da ya ba abubakar da umar ya ce shekara ta zagayo mutanen nan suka dawo daidai bukin nan da suke yi ya ce sai na ce a bara ne wadda haka aka yanke mini harshe ya ce don haka zan koma gurin nan in sake gwada musu da harshe na ya koma daidai ya koma ya ce na masu ya abubakar da umar ku ba ni sadaka fi sabilin lahi ya ce yanzu kan sai wani saurayi ya taso sai rika hannu na ce mu je in baka sadaka ya ce sai na bi shi ya shiga wannan zuba ya fita ya shiga waccan kwarkwada ya fita nan ya shiga nan ya ce sai na gana bi hanyoyin da aka bi da ni bara har ya kai kofar gidan da aka kai ni na ce aka buɗe kofa sai na shiga sai na ce wai ba sai aka bani kyauta mai yawa aka ɗebo kyaututtuka mai yawa aka bani kyaututtuka masu yawa ya ce in fita haka sai na dawo na dafi baki na ce o oh, ashe ba nan gidan ba ne bara aka kada da aka yanka mini harshe ce sai yaron da ya bani kyaututtukan nan ya waiwayo sai da ta kai Ya ce ya kai canmu ya ce wallahi mahaifina ne ya maka haka yace ga shi can yanzu haka zo guda maka yadda Allah ya mayar da shi Ya ce sai ya bude min kofa yana bude kofar daki ko da na leƙa haka sai na ga Allah ya mayar da shi wani irin katon biri Ga shi an sa sarkoki ya ɗaure. shi yace na kace ina al'ajabi yace zuwa ajima kuma sai ga labari ya same ni an ce ma Allah ya karɓi raini aka yi mabiri wanka aka sa mai littafani samarin madina suka ce ba za a kai shi cikin makabartarsu ba su kan ba za a turbuɗe musu biri ba aka zo da ƙarfi aka turbuɗe shi an jima suka taru suka je suka tono shi ko da suka tono suna buɗe kabarin maimakon su ga biri kuma sai suka ga Allah ya juyar da shi ya mayar da shi alade suka ce wallahi Allah ne mai zagin abubakar da umar zai mutu face Allah ya juyar da shi ya mayar da shi alade in an sa shi a cikin kabari da haka ku ji yanda masu zagi masu aibanta magabata suke karewa haka ma imamu tsabarani ya zo da hadithi a mu'ujjam al-kabir hadisi na 307 yana cikin majma'uz zawa'id na al-imam al-haythami juz'i na tara shafi na 154 sa'annan al-hafiz ibn kasir ya zo da shi a littafin al-bidaya wan nihaya a juz'i na 8 shafi na 83 daga amir bin sa'ad shi kuma ya karɓo daga baba ne sa'ad bin abi waqas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda wanda sa'ad yana cikin al'ashara ashara al-mubashirun bil janna sa'ad yace wata rana ya fito daga wata gona yace fa idan nasu ukufan ala rajulin sai ga mutane sun zagaye akan wani mutum yace fatsala a fili a haka ya ga menene ake yi kamar irin masu wajen macijin nan ko ga shi an kewaye shi fai za huwa ya subbu talhata wa zubaira wa aliyar sai ji a wai zagin talha bin ubaidillah yake yi da zubairu bin al'awam da ali bin abi talib zaratan mazaizai talha bin ubaidillah fa shine manzon Allah yake cewa man sarrahu an yanzura ila ahalil janna yamshi ala batsanil ardi falyanzur ila talha ni, ubaidillah mai son ya gada aljanna na tafiya da kafafu na bisa doron ƙasa to yi dubi zuwa ga talha da ubaidillah annabi yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahaba yace talhatu min man na haba. ga zubairu bin al'awam hawari rasulillah manzo Allah ya ce li kulli nabiyin hawariyun yake wa hawari zubairu bin al'awam shine bodyguard na manzon Allah dan gwaggon goggon manzon Allah safiya ibnu safiya guda kuma shine ali bin abi talib la haula wala quwwata illa billah mu dubi daraja da girma ali wanda ya wuce a furta ba girma da daraja ali a wurin manzon Allah ya wuce a furta jefa ashar yake yi yana zagin tsalha yana zagin zubair yana zagin ali domin a wannan lokacin ƙungiyoyi sun hudo babu wanda ba a zagi yake fana hahu sai sa'adu bin abi waqas yace sai ya hana shi yace amma ni faka annama zadahu igara kamar ya ƙara mai nutsuwa cikin wannan aikin nashi faqala wailaka sa'adu yace kai can ka ma turidu ila an tasubba aqwaman khairun minka yace wai me kake sha'awa na ka rika zagin mutane waɗanda sun fi ka yake to wallahi la tantahiyanna aw la ad'u wanna alayka yace wallahi sai ka daina zagin su ko kuma yi maka bakar addu'a yanzu gashi ko sa'adu yana cikin mujabud da'wa waɗanda da ya roƙa da Allah ya karba annabi ya ce Allahumma stajib li sa'adin idza da'aka ya Allah ka karba masa adu duk lokacin da ya roƙi ka wannan mutum ya diba ya daga kai ya dibi sa'adu dan wa waqas yake hihi yace gishi faka annama takhawafa ni nabiyyun min al-anbiya'i wai tsorata ne yake kamar wani annabi daga cikin annabawa to je ka aikata duk abin da ka iya aikatawa sa'ad yake haka sace yace haka ne sa'ad ya shiga cikin gida wa tawadda yayi alwala wa dakhala al-masjid ya shiga masallaci sun maƙala sannan yake Allahuma in kana haza kasabba aqwaman yace ya Allah in dai wannan mutumin ya yana zagin mutane ne qad sabaqa lahum minka khairun aikin alkhairin su ya gabata a gurinka kuma ya baƙanta maka da zagin da yake musu ya Allah to fa'ari ne bihi ayatan Allah ka gwada mini aya da shi yanzu ta kuna ayatan lil mu'minin wadda za ta zamo aya ga sauran muminai yana haka yana rufe baki sai aka ga wani irin atoton raƙumi wanda ba a saba gani irin shi ba raƙumi da wasu irin zagaigai waɗanda ba a saba gani a raƙumi mai zagaigai irinsu ba kawai ya fito daga wani gida raƙumin da ba wanda ya sai shi a unguwar raƙumin na fitowa ya rika ratsa mutane ba ruwan shi da kowa sai da ya buɗe har ya kai wajen wannan mutumin sa'annan ya rika sa kafafun shi yana takin kan mutumin sai da ya tattake shi sai da hancin shi suka fito haka ma wani mai irin wannan aikin ya haɗu da sa'adu sa'adu ya roƙon mai Allah balarabe ne sai gashi kai ne ya koma baki kirin jiki fari amma kuma kai baki kirin saboda zage abubakar da umar waɗannan abubakar da umar da manzon Allah ke cewa abubakarin wa umaru min haza dini ka manzilati sam'i wal basar min ra'as abubakar da umar ga wannan addini kamar idanu ne da kunnuwa ido a sam ji kunnuwa walbasar da kuma idanu mina ra'asi ga kai yanzu kan da babu ido babu kunnuwa tsaka kenan ba a gani ba a ji kaga sun mummukumun umyin ko to abubakar inda ke da wannan matsayi da umar inda ke da wannan matsayi su ne wasu suke ganin babu abin da ya cancanta face su rika zagin su to haka ma usman wanda yake shine na uku din su sa'ana ali shine na hudu din su kamar yadda muka karanta to Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke mamman suka yi mamman Allah mubaya'a to Allah suke mamman mubaya'a inna ma yubayi'una Allah yace wallahi Allah suke mu mubaya'a yadullahi fawqa aydihim la hawla wala quwwata illa billah to kun ga in an shiga aljanna ma ɗan aljanna Allah zai ba su wata ni'ima wadda tafi aljanna ko wata ni'ima ce ita ce yarda Allah to sai Allah ya ce su waɗannan sahabban ma to nan duniya ya ba su yace laqad radiyallahu anil mu'minin لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Allah madaukakin sarki ya yace laqad radiyallahu anil mu'minin ga lamunan rantsuwa ce Allah ke yi sannan kad kuma ta haƙiƙi ne kad bi kulli ta haƙiƙin cewa radiyallahu Allah ya yarda anil mu'minina ga mu'minan nan so Abubakar as-Siddiq al-Akbar su Umar al-Faruq iz ta hata shajara a lokacin da suke maka mubayi'a a ƙarƙashin itaciya fa'alima ma fi qulubihim kuma Allah ya san abin da yake cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim Allah ya saukar da natsuwa a cikin zuciya zukatansu suka zama sune mafi tsoron bayan Allah ga baki daya uwa musulmi mu bibiyar dannan da duk da ɗan aljanna ma in ai musu ita za su ji tafi aljanna da abin da ke cikin aljanna daɗi ga shi Allah ya tabbatar bi nassil qur'ani cewa yayi masahaba annabi ita da haka wannan ya ishe mu mu gane girma da falalar waɗannan da suka yi ma manzon Allah mu baya a karkashin itaciya to shi Usmanu tashi mu baya a ma official ce an yi ta ne biyadin nabi sallallahu alaihi wasallam nan abu na gaba yana daga cikin falaloli da girman usmanu kasancewa ke ɗaya daga cikin halifofin nan shi ne usmanu yana daga cikin halifofin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama shiryayyu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa za su kasance halifofi tun bai bar duniya ba mun san cewa lokacin da wafati ya zo annabi mutuwa ta zo annabi ya samu rashin lafiya ta ajali wadda har ya kasa ya ba da sallah ya limanci sallah ma ka haka manzon Allah ya riƙa horo idan an zo ana ya rasulallah as-salat as-salat sai ce muru a ababakarin falisalibin lafiya ku hori abubakar ya ba mutane sallah ku hori abubakar ya ba mutane sallah ummul mu'minin aisha ta fahimci cewa fa annabi na so ya ci abubakar ya limanci mutane ya jagoranci mutane bayan wucewa shi ne wanda ku duk ya anshi mulki ga hannun gwani za a ga kasawar shi wanda duk ya anshi mulki ga hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a ga kasawar shi da haka ba ta so a ga kasawar mahaifinta da haka ta je ta samu sauran mata annabi ta faɗa musu cewa a zo a yi manzon Allah magana abubakar bai iyawa suka zo suka lallashi annabi ya rasu lallahi. kasa abubakar zuke shi tana da taushi ba zai tsayuwa matsayinka ba ya tuna kana tankwance ba ka iya ba da sallah ya ci gaba da ba da sallah kuka zai rika yi ba zai iya karatun ƙur'ani ba domin abubakar zuciya ce zuciya ce mai laushi don haka ka sa umar ya bada sallah annabi ya ce mori a ba bakirin falisar libin nasi na ce ku je ku hori abubakar ya ba mutane sallah da suka matsa ya ce kayi an tunna sawahi ba yusuf ya ce ina ganin kuna da kama da Ƴan uwa annabi yusuf ƴan uwa annabi yusuf suna so ne su hana kaddara Allah ko su hana kaddara Allah annabi yusuf ya zamo annabi ya zamo babban mutum suna hasada to su ma suna so su hana kaddara Allah tunda Allah ya riga ya rubuta abubakar shine shugaba ya sun ka iya ana haka ma aka sa umar ya bada sallah manzon Allah ya ji sauti ba na abubakar ba ya ce wane ne ya ba da sallah aka ce umar ya ce a koma a sake sallan nan ne ce sai fa abubakar da aka aka sa abubakar ya ba da sallah da ya ga ajalin ya matso mishi ya ce ya ki aisha ki je ki kirawo mahaifinki da ɗan uwanki abdurrahman su zo in rubuta takarda game da al'amarin abubakar domin bayan wucewa ta kada mai kwaɗayi ya yi kwaɗayi game da lamarin abubakar aisha ta kimtsa za ta fita ce dawo ya ce allah ma ya sanar da ni ba zai bari ba kuma mumine na gari ba za su bari ba sun yi tsaye sai abubakar don haka ma babu matsala kun ga wannan duka nuni ne yake da cewa abubakar zai limanci mutane ko haka ma ya ba da labari cewa ya yi mafarki wata rana yana jan ruwa ga rijiya sai mika guga ga abubakar ya ce abubakar ya ja guga ɗaya zuwa guga biyu da rauni ya ce sannan ya mika guga zuwa ga umar yana mika guga ga umar sai gugan ta rikide ta koma wata irin katuwar guga ya ce umar ya riƙa ɗiban ruwa yana ba mutane har raƙumma suka sha suka kwanta ya ce ban taɓa ganin mutum mai ƙwazo mutum wanda yake mai ƙarfi kamar aljani ba kama umar wannan shugabanci ne manzon Allah shi ke da gugan tashi ce yaba abubakar abubakar ya shekara biyu to abubakar mutum ne mai sauƙin hali shi ko mai sauƙin hali Allah ne zai iya shugabanci ya ce riba cikakkiya yadda ake so dole mutane zuma ce sai da wuta da haka aka samu mutane suka yi ta aka samu su musailama bin habibin habib su aswad Anasi su tulaiha suka ci kasuwarsu lamura suka yi tsani bayan wucewa abubakar sannan umar ya karɓi shugabancin shi kan shugabanci ga hannun umar nan take komi ya gyara komi ya ɗauki matsayi nai ɗan lokaci kaɗan sai ga gashi musulunci ya ci manya-manyan ƙasashe da manya-manyan dauloli na duniya wanda da yawa daga cikin dauloli da muke da su manya-manya waɗanda musulunci yake da su a tarihi duka sun dawo ƙarƙashin musulunci ne lokacin umar shi ma umar ya nashi shugabanci har zuwa ƙarewa shugabancin shi to shi ma usmanu manzon Allah ya yi nuni zuwa ga shugabancin usman ummul mu'minina aisha take ba da labari tace manzon Allah ya sa a kira usman falamma jaa Usmanu, lokacin da Usmanu ya zo fa qala la annabi sallallahu alaihi wa sallam qumi manzon Allah yake mata to ki tashi ina so in gana da shi ne ƙala ta ce faja alan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yi sirru ilaihi sai manzo Allah ya kasance yana sirranta mai wata magana walau luhu ya taƙayyar alhalin kasancewar launi na fuskar usmanu yana canzawa da gani usmanu hankali shi ya tashi da wannan bayanin kuma bai ji daɗi ba ta ce falon ma kana yawon dar lokacin da yinin nan da aka kashe usmanu ya zo ƙulna sai muka ce ma usmanu ala tuqatili ba za ka yaƙi ba domin wasu 'yan tawaye ne suka zaburu suka ce sai usmanu ya ji bisa kanifanci suka tsare shi a cikin gida bai fita ko'ina suka matsar da usmanu suka ci zarafin shi suka ci mutuncin shi ya fito ya musu kudu ba ya faɗi girman shi da matsayin shi wajen manzon Allah ya ce ba ni ne nake na aure ɗiyar manzon Allah ba ta bar duniya manzon Allah ya ƙara min wata ba tun lokacin annabi adama har zuwa yau babu ɗan adam wanda ya aure ɗiyan wani annabi guda biyu in ba usman bin affan ba ba ni ne na saye rijiyar rumata na bayan da ita fi lahi ba annabi ya ce aljanna ta tabbata gare ka ya usmanu suka ce lalle haka ne ya ce ba ni ne na shirya sojojin da za su je yakin tabuka ba har annabi ya ce min ka je daga yau mala'iku masu rubutu laifinka sun daina rubutun laifinka suka ce lalle haka ne masu hankali cikin su suka ce to lalle wannan dattijo ne mutumin kirki suka suka cire hannunsu marasa hankalin daga cikin su suka yi tsaye dai suka doge sai sun yi ta'annatin da suke so su yi to a wannan yini akwai sahabban da suka zo mu Usmanu suka ce ka ba mu dama a fito a yaƙi waɗannan mutane a kakkashe su ƙalala sai Usman ya ce a inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad ahida ilayya ahadan ya kulla mini wani alkawali cewa kada in yaki waɗannan mutane in yi haƙuri sai dai su kashe ni fa ana sabirun alaihi don haka ni mai haƙuri ne akan wannan alkawalin ka samu aljami na imamu tirmidhi hadisi na 3711 ka ga ɗarf na wannan hadisin haka ba umul na Aisha ta ba mu hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama arsala ila Usmana ya aika zuwa ga Usman ƙarshen rayuwar annabi kala tace fa sami'tuhu yaqulu sai naji manzo Allah yana cewa inna Allah yuqammisuka qanisan Allah zai sa maka wata riga idza ka ala khalqihi fala takhlaqhu in mutane suka taru suka ce sai ka cire wannan rigar to kada ka cire yana a aljami'i na imamu tirmidhi hadisi na 3705 sunan ibn majah hadisi na 112 sahihu ibn hibban hadisi na 6915 al-mu'jam al-awsat na imamu tabarani hadisi na 3751 al-mustadrak ala sahihain na abu abdullahi al-hakim an hadisi na 4544 sahihul jami hadisi na 9747 don haka manzon Allah ya riga ya tabbatar ma Usmanu Usmanu zai zama shugaba wani ma sahabi da ake kira Ka'ab bin Ujra kamar yadda yake a Sunan Ibn Majah hadisi na 111 da Al-Musnad na Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah wal Jamaa hadisi na 18154 da mojam al-kabir na imamu tabarani hadisi na 359 ka'ad bin ya ce. zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fitinatan ya ce wani yamma manzo Allah ya ambata musu ta irin fitina wadda za ta faru a doron ƙasa faƙar rabaha manzo Allah ya kusantar da ita ce wannan fitinar tana kusa manzo Allah na karantar da su fitina an yi ce famar rajulun mukan ni'un ra'asuhu sai ga wani mutum wanda yake ya lullube kai ne an lullube kanshi haka ya shuɗe ya wuce faƙala sai manzo Allah ya ce ha za yau mai izin alal huda wannan mutumin da ya wuce a wannan yanin sadda fitinan za ta zo yana akan shirya kabu ya ce fa a kasto bi zama sai ya riko kunjin shi nan kundin shi haka faƙan laftuhu na juyo da shi naga kowane ne fasta ƙabalcin nabiya sallallahu alaihi wasallama sannan sai ni fuskanci annabi ha haza ya rasulallah nake wannan mutumin shi kake nufi ya manzon Allah faƙala na'am annabi ya ce shi nake to ya rasulallah wannan mutumin fa Usman bin Affan ne don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya sanar da cewa Usman zai shugabanci wannan al'ummar zai kasance khalifa bayanai kuma yana daga cikin khalifofi shiryayyu sana muna da wani hadisi hadisin safina wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantar da mu mulki na gaskiya bayan wucewa ta shekara nawa ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantar da bayan wucewar shi za a samu shekaru talatin ana mulki khalifanci na gaskiya zai daure tsawon shekaru talatin bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bayan wurar waɗannan shekarun talatin sa'annan sai a samu mulki mulki irin wannan na daniya da kuma mirɗiya da kowane irin abu na iya shiga ciki irin wannan mulkin wanda idan aka lissafa za ka tarar da cewa mulkin abubakar a siddiƙul aka bar shekara biyu ne ya yi kalifanci tsawon shekara biyu abubakar a siddiqul akbar sa'annan umar al ya zo ya karɓi mulki hannun shi shi kuma abubakar eh, umar al ya shekara goma sha biyu kun ga shekara sha hudu kenan ko? muna da shekaru goma sha hudu kenan sa'annan bayan nan sai abubakar ya shekara biyu sa'annan umar ya shekara goma sha biyar usmanu sha biyu sa'annan ali biyar ko idan dai ka haɗa shugabancin waɗannan halifofin guda biyar za ka ga shekaru talatin da tara ne da watanni wanda in an cikata da shugabancin alhassan bin ali shine shekaru shekarun nan talatin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce alkhilafatu salasu na amal khalifanci zai kasance shekaru talatin sun mai kunu ba da zalikal mulku sannan sai mulki ya biyo bayan haka wannan shugabancin na Usmanu bin affan yana cikin waɗanda shekarun talatin kamar yadda za mu ji insha allahu ta'ala wanda lokacin da yake bisa mulkin ya haɗu da musibu daban-daban daga masharanta mutane waɗanda suke sha'awar su riƙa zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda kullum sahabbai wa'azi suke musu suna faɗin ku gyara amma ko ba su gyarawa wanda duk wanda ke son ya samu tsira a cikin wannan al'ummar to ya kama baki ne ga zagi ko aibanta irin waɗannan mutanen mus'ab bin sa'ad bin abi waqqas yake ba da labari shi kuma ya karɓo daga mahaifin shi sa'ad bin abi waqas sa'ad ya yace annasu ala salati manazil mutane kashi uku ne mutanen kirki cikin al'ummar annabi muhammad kashi uku ne da ka ji baka cikin wannan kashin uku tau daɗa ka halaka domin ku kana cikin mutane marasa albarka yake famadat manzilatan yake masaukai biyu matakai biyu yake sun wuce wa bakiyat wahidatun yake guda ɗaya ta rage kaso biyu sun wuce saura kaso guda duk yadda ka so ka zamo cikin kason nan ɗaya ba za ka iya ba sun wuce duk yadda ka so ka zamo cikin kason nan biyu ba za ka iya ba domin sun wuce kaso ɗaya ne kuru ya rage yace don haka mafi kyawa abinda ɗayanku zai iya kasancewa cikin shi shine yi ƙoƙari ya kasance cikin kason nan ɗaya kaso na farko sai Sa'adu bin abi ƙasa ya ja aya yace lil fuqara al muhajirina للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك الصادقون sa'ad ya ja wannan ayar yana magana akan muhajirun yanzu kana iya wa cikin muhajirun Ka ga sun wuce su abubakar a aka akbar su umar alfaruk ko yace to haula'il muhajiruna yace waɗannan su ne muhajirai wa hazihi manzilatun yace wannan kuma wani matsayi ne wanda ya riga ya wuce ba za ka iya zamowa cikinsu ba sun maƙara a wallazi na tabawa dara wal imana ولا يجدون في صدورهم حادثا مما يؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو sa'annan ya ambaci waɗannan waɗanda suka ba da gidajensu da aka yi hijira su suka ba da gidaje suwa wane ne suka ba da gidan zama da aka yi hijira su ne al'ansar mutum zai raba gidan shi ya ba muhajiri rabi shi kuma ya ɗauki rabi ya raba dukiyar shi ya ba muhajiri shi kuma ya rike rabi qala yati haula al ansar waɗannan sune ansar yace wa hadhihi manzilatun qad madat yace wannan wani matsayi ne wanda yake ya wuce duk yanda ka so ka zamo cikin su ba za ka iya ba sun makara'a sa'annan sai karanta wannan ayati to ga mataki na uku nan wannan shine matsayi na uku wanda da ba baka take shi to ka cikin masu alkhairi baka cikin masu albarka cikin al'ummar annabi sai ce wallazi na ja'u ba ba'dihim wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سألنا في sa'adu ya karanta wannan ayar wallazina ja'u min sai kaso na uku su ne waɗannan da suka zo bayan wucewan ne da kuma al'ansar ya ƙuluna suna cewa rabbana gafir lana ya ubangiji ka gafarta mana laifukanmu wa na saba ƙuna bil iman da kuma yan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani su wane ne uwanmu da suka gabace mu da imani kun ga jama'a ta farko da suka shiga cikin wannan su ne sahaba annabi ko? to ka zamo cikin masu yin istighfari kana faɗin ya Allah ka gafarta ma waɗanda suka gabace ka da imani Allah ka gafarta ma sahabbai ba cikin masu zagin sahabban ba kuma waɗanda suke roƙo suna cewa ya Allah wala ta da alfi na gillan kada ka sanya wani kunci da wata ƙiyayya da wani ɓacin rai da wata damuwa a cikin zukatanmu lillazi na amanu ga waɗannan da suka yi imani mominan nan da suka yi imani gabaninmu ya Allah kada ka sa muna ƙiyayya da su to masu yin haka su ne suke bisa shari'a kuma su ne suke bisa ga mataki na ƙarshe daga cikin mataki na albarka a cikin wannan al'ummar yace don haka ba ka iya samun shiga cikin na farko ba ka iya samun shiga cikin na biyu sai na uku ko? da ka yi uwa musulmi mai kokari mu kasance cikin na uku maimakin ganin laifin sahabai a'a mu koma muna neman musu gafara Allah in ma sun yi wani laifi to mu neman musu gafara kada mu kalle su da laifin kuma kada mu rika kin su kada mu rika kiyayya da su kada mu rika adawa da su wanda duk bai shiga cikin wannan kasan na uku ba a yau wallahi ya taɓi wannan hadisi alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da shi a littafin almustadrak ala sahihaini hadisi na 3800 na kawo wannan ne domin ya zama shimfiɗa ga abin da zai biyo baya cikin mulkin usman bin affan yanda aka tadda ƙungiyoyi suka yi tawaye gare shi har suka zamo musiba da ma yanda aka yi har aka zaɓe shi ya zama shugaban da irin maganganu waɗanda wasu suka faɗi da soke-soken da suka yi akwai wani littafi ma da na karanta wanda sai da hawaye suka zubo mini abinda suke faɗi saboda tsananin ƙiyayya wai sun yi bincike sun gano cewa umar alfaruk sallallahu alaihi wasallam wai sun gano uba ne ma ake ba bisa ga aure aka haife shi ba uba ne shegi ne kudu irin wannan to kada ka zamo cikin masu irin wannan akidar kada ka zamo cikin masu irin wannan fahimtar ka zamo cikin masu yin uzuri ga sahabbai in ma kaga wani abu da kake gani kamar matsayin laifi to Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗi ya ci ya gafarta musu sannan ka ci gaba da roƙo Allah ka gafarta musu kuma sun samu aljanna guri daban-daban sun yi aikin da duk yanda ka so ka yi ba za ka iya aikinsu ba duk abin da ka ciyar ba za ka iya ciyar da abin da suka ciyar ba sannan idan sun ciyar da naira hamsin a gurin Allah ta fi daraja bisa ga kaciyar da kai a hamsin Na haka babu yadda za ka yi kashe musu sun riga sun tsiri maka kuma Allah ya faɗi ya ce suna cikin aljanna ya yi musu tattali wannan aljanna guri daban-daban cikin alkur'ani aka haka sha'allahu ke ta'ala gobe za mu ji yadda aka wa wafatin Umar al faruk da kuma nada Usman bin Affan khalifa da abin da ya gudana da kuma waɗanda suka kashe Uthman da kuma yadda suka kashe Usman din ina roƙo Allah daukacin sarki ya taimake mu da yake ana gwada mini lokaci tun ɗazu to amma ina bisa ga wata gaba shi yasa na tsaya sai da na yi da kammalawa ina fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin mu ga baki daya akwai sanarwoyi daban-daban na farko dai akwai wanda ya tambaya wanda sai zuwa gobe za a bashi amsa cewa mun ce usmanu ya ce da dukiya har sai da dukiya ce ta ƙari ya koma talaka sannan kuma nan mun karanta hadisi cewa annabi ya ce sadaka ba ta ƙare dukiya da haka yana kokari ne ya gwara hadisi da hadisi to muna faɗi cewa alal mujibi saƙasta insha Allah ta'ala za a ba da amsa cikakka mai kuma kyau na biyu akwai a account account mu na facebook da na whatsapp waɗanda an kai ta hakin kwanukan nan akwai ma wani akawun ɗinmu da na facebook ne wasu sun yi hakin naki yanzu haka fina-finan batsa suke sawa to ba mu kosuwa ba ne mun dai san kosuwa ne ne makiyin musulunci ne ba mu roƙon Allah ya halakar da su muna roƙon Allah ya shirya da su to akwai ɗaya daga cikin masu abin nan na whatsapp dinmu mala haruna wa makko ya kai ga dai yanzu da aka canza lamba aka canza waya aka yi ni saboda abin ko an gyara sai ya sake a yi hakin to ga sabuwar lamba shi nan 090 da haka waɗanda suke bibiye da shi suna ganin kamar sun samu yankewa kulla da shi da Allah su yi haƙuri hakin ne aka yi ba da gangan ba ne sa'annan akwai bakon da muka yi a yau wani daga cikin samari nan jihar sokoto waɗanda suke ƙoƙarin ayyuka na alkhairi wanda ake kira kamaluddin abubakar ya kawo mana ziyara nan muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya saka mishi da alkhairi muna roƙo Allah ya biya shi ayyukan da yake na alkhairi Allah ya ƙare mishi jagora sa'an nan daga ƙarshe masu littattafai masu littattafai in Allah ya tuli littattafansu za su isa da hannunsu ayyuka ne suka yi yawa tun da aka kaddamar da littafi aka gama na yi tarshin lafiya akwai kwanakin da ko fitowa bai yi na yi zuwa asibiti dai na wahala sa'an nan ga littattafan wajen buga su ɗin masu buga su kuma da ƙyar muke ta kwacewa sannan sai an yi ta cikin kuɗaɗe Wa abin ya yi nauyi kware ga alƙawulla an yi ba a cika ba ainihin alƙawulla wajen ƙaddamar da littafi amma ba a cika ba da kun ga ta fama da wannan ga mutane kuma sun kewaye ne suna ta neman cewa kila an ba malam kuɗi ko da kun ga wannan yana da wahala matuka to muna nan dai muna ta ƙoƙari littattafan insha Allah kwanakin nan za su ci gaba da ita zuwa ga hannayenku don haka ni na roƙa da Allah ku yi mai haƙuri in laifi ne daga gare ni yake don Allah ai mini haƙuri na gode ƙwarai da gaske rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين